Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna na lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. shugaban amurka barack obama jiya juma'a ya yi tar da gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta yi yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma duniyar baki daya a wani bayanin da fadar shugaban amurka ta white house ta fitar shugaba obama ya ce take take na koriya ta arewa da ya kira masu ban haushi da janyo bala'i sun sa an ware mutanen kasar tare kuma da jefa su cikin yunwa ta wajen ci gaba da neman ƙirƙiro makaman nukiliya da makamai masu linzami kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi wata ganawar sirri da yammacin jiya juma'a a birnin new york shugaban kwamitin sulhun ambasadan ƙasar new zealand gerald van boheman ya gaya manema labarai cewa daga kausan lafazi ƙasashe 15 mambobin kwamitin suka yi allah wadai da gwajin nukiliyar da aka yi ƙarƙashin ƙasa tare kuma da yanke shawara kan nazarin matakan da ya kamata a ɗauka nan da nan kamar yadda yake a babi na 41 na tanajin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi batun takunkumi ya kamata ko mutum ya yi amfani da duk wani tasirinsa wajen tilasta ma koriya ta arewa ta canza lissafi abinda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta gaya ma manema labarai kenan amurka da rasha sun ba da sanarwar cimma wata jituwa mai sarƙaƙiya da safiyar yau asabar a birnin geneva ta tsaye da yakin da aka shafe shekaru biyar ana yi a siriya da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'adda a siriya yarjejeniyar ta buƙaci ɓangarorin biyu su himmantu ga ganin an daina yaƙi a faɗin ƙasar an tsaida wa'adin kawo ƙarshen fafatawar zuwa ranar 12 ga watan nan na satumba da yamma wato dab da shiga lokacin hidimar sallah ba za mu iya tunanin wani abin da ya fi dacewa ba kamar ganin dukkan bangarorin sun haɗa kai wajen ganin mutanen siriya na wato da na yankin baki ɗaya sun ga lokacin sallah mai fa'ida a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ke tsaye ganga da ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov kasashen biyu sun amince da wasu matakan da za su hana sojojin shirya shawagi a da jiragen yaƙi a wuraren da 'yan tawaye suke da kuma sauran wuraren da aka yanke shawara kansu To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jagoran 'yan tawayen Gabon Jinping ya kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar na ran 27 ga watan Agusta a gaban kotu, kamar yadda jami'an ƙasa da ƙasa suka buƙaci ya yi, a cewar mai wakiltarsa a hukumar zaben ƙasar ta Gabon. manyan jami'an da suka buƙaci fin ya ruga kotunan gabon ɗin sun hada da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a cewar paul marie godjun muna masu ƙalubalantar sakamakon hu ugwe lardin da mr bongo ya fito inda aka ce ya ci kashi 95.6 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada wato inda kuma mm, masu kada ƙuri'u wajen 99.9 ne suka kada ƙuri'a a cewar gunjuk hukumar zaben ta ce a ƙasa baki ɗaya kashi 59 wato cikin ɗari ne kaɗai na masu kada ƙuri'a suka fito an barke da tashe-tashen hankula a libreville babban birnin ƙasar a makon jiya bayan da sakamakon hukuma ya nuna cewa shugaba bongo ya doge fin da kuri'u kimanin dubu shida a faɗin ƙasar shugaba bongo ya yi banza da kiraye-kirayen da wato aka yi na ya sake kirga ƙuri'un kuma ya yi watsi da rahotannin aikata magudi da masu suka ido na turai suka bayar tsarin nan na zaben sabon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai tsawon gaske ya daɗa zama da wahala jiya juma'a bayan da tsohon firaministan portugal antonio guterres ya tabbatar da kasancewarsa na gaba-gaba a takara wanda ya sa adadin 'yan takara ya kai goma jami'an diplomasiyya da ke da masiniya game da ƙuri'ar sirri ta kwamitin sulhun sun gaya ma muryar amurka cewa guterres ɗan shekaru 67 da haihuwa ya samu ƙuri'u 12 abinda ya ƙarfafa gwiwar takararsa wasu biyu na, na akasi ne sannan kuma guda ya nuna rashin wato ɗaukar matsayi yanzu guterres ne kan gaba a wannan zaben na sharar fage wanda ake kira straw poll wato ƙuri'ar gwaji kwamitin zai sake kaɗa irin wannan ƙuri'ar ta sirri ranar 26 ga watan satumba ana iya samun wanda ya yi nasara a farkon watan oktoba inda za a kaɗa ƙuri'a ta haƙiƙa a lokacin duk matakin da birtaniya ko china ko faransa ko rasha ko amurka ta ɗauka kan wani ɗan takara zai tasirin gaske a kan shi Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙudiri jiya Juma'a wanda zai amince ma iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001 ritsa da su su yi ƙarar ƙasar Saudiya bisa zargin goyon bayan ta'addanci duk wadda barazanar da fadar shugaban Amurka ta White House ta yi na yiwuwar amfani da ikon shugaban ƙasa wajen daƙile wannan ƙudirin. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Cututtukan da suke kashe yara kankana ga layinsu rigakafinsu a kyauta ne kai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati dai amma. kashe madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin nuna wa matan karkara dabarun samarwa yara ƙanana abinci mai gina jiki. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa har tsawon watanni shida ba tare da an hada da ruwa ba. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan hanyoyin kare kai daga kamuwa da zazzabin malaria wato cizon sauro. Rahotonmu na hudu zai magana akan matakan da hukumomi ke shirin ɗauka game da sayar da magunguna barkatai a faɗin jihar Neja. Rahotonmu na biyar wanda shine na karshe zai magana ne akan yadda cutar zazzabin lasa ta sake kunno kai a jihar Bauchi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. kowa ya lura ya ganewa sannan fa sai kwagigiw jama'an mu suna kira zinkau zinkau yana kashe 嘻嘻。 A ƙoƙarin yaƙi da cututtuka masu yaƙi da sinadaran gina jiki ga ƙananan yara, masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar na faɗakar da iyaye mata irin abincin da za su rinka haɗawa da kayan abinci na gargajiya domin ƙara wa yara sinadarin gina jiki, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Madan Amina Garba ita ce mai ba da horo ga matan bisa yadda ake yi ana yin gari na yara ƙanana mai unhwanin yara ƙanana kuma yana unhwanin mata ma da kansu kamar mace mai ba da nono ko kuma mace wadda jikinta ya rame ta wahala wurin ban nono haka da mata masu ciki duka wannan garin yana unhwanin su a ciki me ake sarrafawa da me da kunsa to wannan garin ya kunshi ka gani ana yin shi a kawo hatsi a kawo dawa a kawo alkama wake wani wake yana na shi ma daban wanda ake awara da shi ana sa riɗi ana sa garin elmaka busassa wadda aka shanya a cikin inuwa ba cikin rana ba ya sallafe shi da spirilin wani abu ne wanda yake sa yaro ya yi waye ya buɗe mishi kai yana kawo wani mai kyau eh, cikin jikin yara ƙanana an diba an gani akwai amfani gare shi ga ƙananan yara sosai ko yana da amfani ga ƙananan yara saboda yana yin rigakafin ma tamuwa saboda wannan garin ba sai yaro ya yi tamuwa ba ake ba shi a'a ana ba yaro bakin wata shidda kasa inda duk yaro ya yi wata shidda nonon uwa bata isa shi kenan wannan garin in ana bashi shi in Allah ya so ya yarda zai kiyaye shi da wani cututtuka bale ma kuma shi zancen tamuwa ma san babu zancen shi a wurin yaro kamar kowane buri ne kuke son ku cimma akai mu gurin da muke so mu cimma akai akan wannan garin saboda kaga ana kama na gari daga kasashen waje muna ba yaran mu ba mu ce ba basu da kyau bamu san ba yanda aka hahada su abubuwan da ke gare mu a nan cikin ƙasar mu mun yi utilizan su yanzu mu ma muna yin mu da su ne muke aiki da yake wakilan mata ne suka yi to ko'ina ko ina daga cikin ƙasa ga wata mata bayan da suka ɗauki horo. Nafisa na ne, Tesawa, to wanga horo wallahi mun ji daɗin shi sosai. Bayan haka idan kuka je ta kaka ne wani irin kokari za ku baiwa dangin ku can. Kokarin da muke iya bada kenan mu ga yanda muke so muna aya yanzu mu ma mu samu mata ƴan uwa mu ma mu dinga horar da su kenan abun da muka ɗauka na mu ma mu kwatanta musu da yadda ake su ma har su ƙara koya ma wa'ansu su ma. Wannan tsari dai wata kungiya ce mai sunan PPAO ta hiddo da shi domin kare lafiyar ƙananan yara a kowane lokaci cikin Nijar. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. Duk da cewa masana harkar kiwon lafiyan ƙananan yara na umarni da baiwa ƙananan jarirai nunan uwa zalla da kuma hani da haɗawa da ruwa har sai jariri ya kai tsawon wata shida da haihuwa. Har yanzu wasu iyayen ba su aminta da wannan batu ba. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Duk da irin muhimmancin da hakan ke da shi, Hajiya Hauwa Mansur da ke ɗakin haihuwa na babban asibitin Murtala da ke jihar Kano ta yi ƙarin haske. Muhimmanci shine a duk da mutane suna da jahilci da sanin muhimmancin ka a ba yaro sirkin ruwa. Mm. Idan da za ki zauna ki tambayi mata kashi tamanin bisa ɗari wasu basu damu ɗin su ba daman yaro ruwa ba. kin ga basu san dalili ba amma za su ga ɗin basu damu da ba yaro ruwa ba kuma Allah yana ya raya yaron kuma ya ci gaba da rayuwar. saboda ba kowace uwa ce take tuna cewa bari lokaci lokaci ta bada ruwa din ba to sirrin shi ne shi kansa nonon nan da ubangiji ya halitta 99% din shi ai ruwa ne ruwa ne a ciki tsarkakakke wanda Allah ya riga ya tanade shi a jikin uwa a cikin nono wanda kuma zai zama shi zai kare yaro daga wani cuta shi bai sha gurɓataccen ruwa ba kamar yanzu duk ruwan da muke sha ai a gurɓace suke yawancin ruwa kafin su zo gidajen mu in famfo ne ma pipe ya fashe kila ma wani cikin sok away zai abu idan bohol din nan ne kuma da ake janyo ruwa ake siya a titi ko a lunguna idan kika tsaya kika ga yadda ake ɗiban ruwan daga tiyon a zuba daga inda aka siyo shi da inda za a sauke da yadda za a saka miki shi a cikin abin da za ku sha ai duk akwai kwayoyin cuta da suke bibiya bibiya shi yasa za ki ga in aka yi rashin dace sai ki ga cewa wannan gurɓataccen ruwan kuma matanmu ba mu da lokacin da za mu tafasa ruwa mu tsarkake shi saboda yanzu shi kansa abin da za ki dafa ruwan ma nawa za ki kashe so ba mu da lokaci sai a kawai ɗebo ruwan nan direct sai a baya kuma da ƙwayan cuta a ciki yanda mu jikinmu zai iya kare mu garkuwar wani cuce-cuce su yara ba haka bane an haife su kenan suna buƙatar tsar komai nasu ya zama tsarkakakke dan tangarɗa kaɗan zai jefa su a cikin wani hali mu especially shi wannan amai da gudawa to sai ki ga wannan ruwan da za a basu kuma ya jefa su amai da gudawa ai ta fama amma in mace ta tsaya lokacin da za ta ba yaro nono ta tsaftace shi ta bashi to wannan 90% of wannan nonon duk ruwa ne a tsarkake a kwantena mai kyau da Allah ya halitta kuma sannan ta fito a cikin yanayi mai kyau yanda lokacin da duk zaki ga yaro in ya sha nono ai zaki ga wasu yara har murna suke suna dan daddaga kafa a cikin duk annashuwa na dadin nono sannan suna gama zaki ga gumi ya kewo ya kar wani irin shawarwari zaki ba su kafin su ba ma yaran nasu ruwa ai shawara mai sauki ce idan har sun dai ga za su iya sai su kwatanta su gani su auna a ma'auni to idan har zaki ba shi ruwan ba a ce a tun da an ce wani lokaci kafin ki wayar da mutum yakan ɗauki lokaci kafin ya aminta mm. yawwa ruwan a tabbatar da shi don Allah an tsaftace an ɗauko shi ko daga bohol ko daga famfo ko daga kogi a tafasa shi mm. in an tafasa a tace wannan ruwan mace ta ya kasance tana da farin hankici ko mayani ko wani yadi mm. da za ta ɗaura a jikin roba ko bokiti ko randatta ko dai wani abu mazubi in ruwan na an ɗebo shi to bancin an tafasa shi a tace shi idan ta tace za ta ga irin gubar da take cikin wannan ruwa to idan ta tace shi sai kuma ta samu wani zubin ta mai kyau wankakke ta za ta juya wannan ruwan ta tabbata saboda wannan yaran tarbi in ya tashi sha sai ta bashi. Metram Hawwa Mansur kenan. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Biyo bayan yanayin da ake ciki yanzu na damina da kuma karuwar haki a mahallanmu, Masana harkar kiwon lafiya sun yi ƙarin haske akan irin hanyoyin da al'umma za su ɗauka domin kare kai daga kamuwa da zazzabin cizon sauro wato malaria. Wakilinmu na karan dabo Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Shugabar shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Niger, Madam Messi da Wabace ta bayyana matakan da al'umma za su ɗauka su kare kansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. yayin wani taro da gidan rediyon murya amurka ya shirya a garin kagara da ke karamar hukumar rafi ta jihar niger da mutum zai kare kanshi daga samun zazzabin cizon sauro na farko mu gyara cikin gidajenmu kada mu bar ruwa a kwance a kwance don wurin ne suna hayayyafa suna yawa sai su shiga cikin ɗakunan musu su cije mu ya kamata mu hana ruwa ya kwanta a cikin gida na biyu mu tabbatar cewa mun tsaftace muhallinmu gaba daya a inda muke zama na uku ya kamata mu yi amfani da gidan sauron nan da aka bamu wanda ya kamata kowa da kowa ya rataya shi sannan ya kwana cikinsa duk sauran da yake koda ya zo ne ba zai samu shiga ba in ya hau kan wannan rigan kashe su yana kashe wannan kwayoyin cutar nan amma yawancin mata suna korafin cewa in suka shiga cikin wannan gidan sauro yana sa musu shu a raunuka haka yana fito musu me yake haifar da haka eh ya kamata idan aka ba mace wannan ah, rigan sauron ya kamata ta shanya shi a inuwa ya sha iska saboda chemicals nan su fita su ragu in ya sha iska awa 24 sannan sai ta rataya shi ba za ta ji komai ba amma rashin rataya shi a inuwa din na shi ke kawo wannan ba wani abu ba ne wasu kuma sukan ce idan suka shiga cikin gidan sauran nan sukan ji kamar ba sa samun numfashi isasshe a'a idan ka shiga wannan gidan sauron ya kamata ka bude taganka tagoginka a bude saboda iska ya shiga idan ka yi haka ba za ka samu wannan ɗauke numfashin ba sannan kuma mace mai ciki ya kamata ta je asibiti saboda a bata maganin nan da muke kira sp wato sofadozin paramitamin wanda za ta a sau uku a lokacin da take da ciki kafin ta haihu idan ta kai wata hudu za ta sha na farko bayan mako hudu ta sha na biyu mako na hudu kuma sai ta kara sha na uku kenan to lokacin nan ba za ta kamu da zazzabin cizon sauro ba kuma sannan kuma dada tana kwana cikin gidan sauro ba wani lahani na zazzabin cizon sauro gare ta kuma. Shugabar shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar neja Madam Messi Dawaba kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. A jihar Neja da ke arewacin nigeria. an kafa hukumar hana hada-hadar magunguna barkatai a fadin jihar in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari rahotanni dai sun nuna cewa kusan kashi goma sha takwas na 'yan najeriya suna amfani da magungunan jabu al'amarin da ke zama babbar barazana ga lafiyar jama'a yawan samun korafe-korafe daga majinyata a asibitocin jihar niger ya sa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin samar da wannan hukuma kamar yadda kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani. An shi ne aka kaddamar da wannan ah, hukuma ta musamman Um, domin mu tabbatar da cewa jama'a magungunan da ake siya a asibitoci mu masu kyau ne kuma tabbatar da cewa wannan magungunan suna kaiwa ga ko'ina a garin Niger ko min nisan hasitoci um, din sannan musamman a tabbatar da cewa kuɗin da ake siya magungunan nan sun soka sosai wanda jama'a mu mutanen mu za su iya su samu um, su siya wannan maganin ba tare da sun talauce ah, talauce ba hukumar dai za ta yi aiki tukuru domin tabbatar da ganin an hana yaduwar magungunan jabu a fadin jihar Niger in ji kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril eh ah, gwamnatin Alhaji Abubakar Sani Bello ah, ta aji a ƙasa tax force wanda ke bincika da ke duba da tabbatar da cewa mutane ba su sayar da magungunan da bai dace ba sannan masu sayar da kananan magungunoni su ma mun kira su dukansu su ma gaba daya an kuma gaya musu mu musu magana kuma muna koyar da su su masu sanyin hanyoyin da za su sani magungunan da suke siya suke sayarwa masu kyau ne kuma an nuna musu cewa duk wanda aka kama a dai cikin nanja yana sayar da magani da bai dace ba Um, shi gaskiya na shi zai shiga uh, matsala sosai da hukuma um, ba kaɗan ba sannan yasmus akwai kuma mobile court da muka ajiye wanda za ta dinga yawo eh. a gari ana kama mutum ana hukuntar da shi a wurin um, ya biya taro sannan kuma mu kulle shi babban jami'in wannan hukuma dr ahmed indagi muhammad ya ce sabuwar hukumar fa tana da kalubale a gabanta to kaga komi aka ce sabon abu dole za ka samu kalubale na ɗaya wanda za mu shine mutane wa'anda ake son a yi wannan abin saboda su ya kamata su san cewa akwai sabon tanaji da aka yi masu kalubale na ɗaya shine mutane su san cewa akwai sabon shimfiɗa da ake da shi na biyu shine ma'aikatan mu ma'aikatan lafiya abin da ake cewa attitudinal change mm. attitude na ma'aikatan mu ya kamata a canza halaya mm. dan da yawa wasu abubuwan mutum zai zo asibiti mai hukun maganin da aka an bayar a ba marasa lafiya sai ka ga ya samu magani ya je wani wuri ko kuma su kara kuɗi wa'annan abubuwan ne dole za mu samu za mu kokarin mu maganta shi Kwararrun likitoci da masana kiwon lafiya dai sun bayyana cewa wadatuwar magunguna a asibitoci da ma sauran cibiyoyin kula da lafiya zai taimaka wajen rage yin amfani da jabin magungunan da ma wasu magunguna da ba su da kan gado da a wani lokaci ma suke haifar da lalura ga jikin ɗan adam. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. an sake samun bullar cutar zazzabin lasa a jihar Bauchi Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa ne ya bayyana hakan a cikin hirarsa da manema labarai. Kamar last an ba kuma ta ba shekarar ta shuɗe mun sami cases na lasafi ba a state wanda Bauchi yanzu da Plateau su Nasarawa da sauran states sun zama abin da muke kira endemic states na lasafi ba. Lokaci lokaci akan samu wannan musamman lokacin da aka girki abinci yake isa gida wannan beraye da suke sa The muke kiransu masu tomis Second, B, bi abincin zuwa gida kuma mutane suka yi mu'amala da su ko suka ci abinci mutum yanzu ya ce akan samu wannan cases na lasafi ba to yanzu a bauchi mun sami case guda daya a duri fafalewar local government sannan mun sami biyu da muke tsammanin shi din zai iya yiwa shine mun dauki jinin su mun aika laboratory test wanda result bai dawo ba akwai daya alkaleri daya a mararabar da makatagun nan kusa da mu wanda mun aika result din su bai dawo amma shi na duri bai ma iso asibitin mu na nan asibitin koyarwa ba Allah ya masa su amma kafin ya rasu mun dauki sample din su mun aika su daga baya sai sample din ya dawo da muka tabbatar cewa lasafi ba ne yayi ya ajalin sa saboda haka muka ya kamata sanar da ku dan sanar da al'umma halin da yake ba wani abu ne na tashi hankali ko na panic ba akan samu wannan lokaci lokaci amma muna yin duk abin da ya dace magabin ya ta ya takaita yanda ya fara da ya buzu cikin al'umma ba ya kace abin da na sani kina a yanzu kuma muna ci gaba da su wanda suke mu'amala da wannan wanda ya rasu muna bin su mun riga mun bi su kuma mun ba su magunguna da ya dace kuma za mu ci gaba da kula da su har na zuwa sati in ba wani in ba wani symptom da fito a jikin su to in kuma mun ga san alama ya fito a jikin su za mu kawo su asibiti ajiye su don a musu cinya har ga musu lafiya to wannan lasafi ba ba kamar ebola ne wanda bai da magani ba magani maganin har ka fara shi da wuri za a sami nasara insha Allah kawai abin tsoro shine ku zanna a cikin al'umma ba ku zo asibiti ba har abu ya kai sanda jini zai fara fita a jikin mutum a lokacin ya riga ya zama tule da kuma abin da Allah yi amma in har aka zo asibiti da wuri in ikon Allah za a sami yadda za a yi maganin wannan ciwo kuma a ga yadda za a kare al'umma daga yaduwar wannan ciwo a cikin al'umma. Eh abin da za mu kai al'umma shi ne. duk lokacin da aka ga wato alamun ciwon nan ciwon kamar dai na malaria za ka ji gajiya da su zazzabi da sauransu daga kaji wannan ka je asibiti na kusa da kai saboda su malaman jinyar nan mun musu horarwa sun gane cewa tuntun ɗin wannan ciwon ga yadda yake dan suka gani su ma ba su za su kula da wannan ciwon ya fi ƙarfin wannan mataki na farko na kiwon lafiya sai dai su mana magana sai a zuwa a ɗauki mutum sai a kawo shi asibitin koyarwa don a yi jinyarsa muna da haɗin gwiwa da su mutanen asibitin koyarwa kuma already ni yi magana da shi cmd din ko a jiya mun yi magana da shi duk wani ayoyi support da suke bamu suna bamu wajen da muke keɓe su kuma suna da ƙwararru wanda ake kira infectious diseases Eh, experts wanda su ne suke kula da wannan irin ciwo bare da mu magana su kuma suna shirye a duk lokacin da muka samu wannan kesa mu kai musu za su taimaka mana mu dai muna ba su magunguna sauran abu da gwamnatin jiha take siya famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga bauchin Yakubu Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama je Juma'a ya yi tur da gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya baki ɗaya. gwamnatin kasar cuba ta yi kira ga kasar amurka da ta kara sakin mata mara ta fannin tattalin arziki ganin an samu kyautatuwar hulɗa tsakanin gwamnatocin da ke fada a wato da ke fada a washington da kuma habana tare da cewa takunkuman da amurka ta kakaba ma cuba ya janyo mata asarar dala biliyan 4.6 a shekarar kuɗi ta bara kawai ma ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez shine ya yi wannan bayanin a wani wurin tare manema labarai wanda shine wato sharar fage na kaddamar da gwagwarmayar shekara-shekara ta bukatar a yi ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na yin da takunkumin da amurka ta kakaba ma wannan ƙasa ta cuba mai talauci Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.